السلام عليكم ورحمة Yanzu dare ne na alhamis talatin ga watan jimadal ula hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da tara ga watan maci shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam al-mujaddid muhammad buna abdulwahab allah madaukakin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin a shekul doktor salih buna fauzan buna abdullahi fauzan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin almas'alatu sabi'a was-sab'un mas'ala ta 77 iktida'uhum biman la yuslihu lil qudwa yana daga cikin addini na jahiliya da kuma tsari na rayuwa a jahiliya da kuma gudanarwa na jahiliya shine wanda bai dace ba bai cancanta ba bai cika ƙa'ida ya zama jagora ba ya zama abun koyi ya zama wanda za a karbi a da a daga wajen shi kawai sai su dabaru, sai ya zama shine mai fada a cikin addinin mutane a cikin rayuwar mutane a cikin gudanarwarsu baki ɗaya, wannan yana daga cikin amrun jahiliya to shine mala ya kawo mana bayani da cewa anna immatahum su imamai ko ka ce jagorori ko ka ce masu fada aji na wannan tawaga na mabiya addini ko rayuwa ta jahiliya imma alimun fajirun zaka samu ko dai zama malami ne fajiri fajiri shine ma'anan wanda yake ta'addanci cikin maganganun Allah domin yahudawa sun cika waɗannan ƙa'idoji dangane da abin da ya shafi yi mazantattukan Allah ta'addanci sun canza maganganun Allah sun birkiɗa su sun musanya su sun yi kwangwabakon baya da maganganun Allah madaukin sarki a cikin littafin da ya saukan annabi Musa na taura. ba su tsaya littafin da aka saukar ma Musa wajen wannan taɓargazan nasu ba sai da suka tsayu suka tabbatar da sun gurɓata littafin annabi isa na injila suka ɓata littafin to waɗannan a ɓangaren malanta su ne fajirai wanda allah madawakin sarki ya saukar masa littafi kuma abin ta kai ce sun malam ya hamiluha sai ba su ɗauki littafin sun yi aiki da shi kamar yadda littafin ya ce ba suna yadda suka ga dama ne suna yadda suka so ne duk wanda ya fanɗare daga cikinsu in nasu ne sai su goya mai baya sai a mai tafi sai a raka shi kanu la ya tana hauna an karin fa'aluhu duk wani taɓar gaza da za a yi ba abin da ya dame su ce ba daidai ba a bari to duk mutumin da ya san maganan Allah kuma ya bar al'umma irin wannan fagamniya da ruɗani to shi yake ce ma fajirun wa imma abidun jahilun ko kuma ya zama kawai shi dai bautan Allah yake da ka 'yan mu dai ai muna sallah 'yan mu dai ai bautan Allah muke yi 'yan mu dai ai Allah ya san mu, 'yan cewa attaqawa hahuna da irin waɗannan ai Allah yake kira Allah yake bauta ma ba abin da ya dame su da binciken mai Allah ya faɗi a bisa haƙiƙa da ilimi ba abin da ya dame su dangane da neman malamai waɗanda za su shiryar da su zuwa ga asalin maganan Allah to shi yake ce ma jahili wanda yake son ibada in ka kalli wannan da kyau sai ga kiristoci sun cika wannan su kuma su ba ilimi sai tsaban son bauta lahadi na yi zaga sun kwashi jiki sun tafi ibada amma kuma sai yadda aka yi da su inda malamin sai ga dama zai budo ya karanta ya gaya masa ra'ayoyi da yake so ba irin yadda fa muke karatu nan suke yi ba a ce ka inda za a tashi don kasan inda aka kwana su ba haka suke yi ba kawai za a datsa ne kawai dan yi bayanai a yi addu'a a dan yi kaɗe-kaɗe da raye-raye a yi tafe-tafe kawai shi kenan a watsi an gano wannan da kyau ku shi sa Allah maɗaukin sarki ya kwaɓe mu kar addininmu ya zama irin nasu mu mai da addini addinin tafa-tafa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce kama fi ƙaulihi ta'ala wannan ya tabbata kamar yadda ya zo cikin faɗin Allah madaukakin sarki wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah hakika an samu wani ɓangare daga cikin su yana jin maganan Allah sune malaman su kun gane lalle ga maganan Allah ƙarara an biya an karanta sun sani Allah haka ya faɗa sun ji maganan kuma na Allah ne suna da yaƙinin nashi ne sun mayu harrifonahu homin ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimci maganan Allah tsaf ga yadda maganan Allah ta fuskanta ga hukuncin da maganan Allah ke hukuntawa sun gane sai kuma su bankara maganan Allah su murda maganan Allah su yi maganan Allah tawili zuwa ga abin da suke so wahum ya alamona suna sana fes. suke wannan aiki ba wai ba sa cikin hayyacinsu ba ne kawai so suke yi maganan Allah ya bi su ba wai su su bi maganan Allah ba wannan jahiliyan ne abin da muka karanta kusan ajiya Shi ne. dole ne wai malaman zamani su bankara littafin Allah ya daidai da zamaninsu ya daidai da abin da su suke so kas yadda da duk wani bayani da duk wata fahimta da malaman farko za su yi shine dole a ƙara tajdidu ƙira'atin nas kun gano wannan da kyau ku? wannan jahiliyar ce ga maganan Allah an fahimce ta tsab, sai kuma a bankara ta sai a juya ta sai a bata wata Sau saboda shi wanda yake wannan yana da wasu ra'ayoyi wanda a tsammanin shi yadda ya gina makan shi rayuwa da addini to har a wajen Allah ma haka abin yake Allah ya kiyaye wai za laƙun lazina amanu ƙalu amanna irin waɗannan da za su haɗu da waɗanda suke imani na gaske sai su nuna musu to ai mu ma masu imani ne irin ku. wa iza khala ba'dhum ila ba'din da za su ware isu isu qalu atuhaddisunahum bima fataha Allahu alaikum sai su yanzu ku kuke gaya masa abin da Allah madaukin sarki ya bayyana muku liyuhajjukum bihi inda rabbikum kuna ba ku tsoron su kafa muku hujja da shi wajen ubangijinku irin waɗannan ko su mutane suke tsoro ba Allah ba suna kare abin da suke so ne ba abin da Allah yake so ba neman yardan mutane suke ba neman yardan Allah ba shi yasa in za su iya rasa mutum ɗaya to sun da su ɓata da Allah na shekara ɗaya shi mutum ɗayan nan ya tsaya tare da su an gano wannan da kyau ku duk za mu zo mai bayani ku ji fassarar da malaman farko suke ma wannan aya shi ne suka ce afala ta ke luna ku ba ku da hankali ne kaga su waɗancan malaman fajiran kun ji jan kunnin da suke majahile masu ibada cewa don menene kuke fitowa fili ku nuna cewa in fa maganan gaskiya ne to kuke da gaskiya kun gano wannan to amma ai akwai sun ra'ayoyi da wasu manufofi kuma ga su to shine suke kwaba masu cewa ku daina domin kas su kafa muku hujja da wannan a wajen ubangijinku kuma ku rasa yadda za ku yi ranar kiyama awala ya alamuna annallaha ya alamu ma yusirruna wa ma ulinu. Allah ya ce wasu ba su san ba Allah madaukin sarki yana sane da abin da suke sirrantawa irin yadda ya san abin da suke bayyanawa wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba daga cikin su akwai tsaban jahilai wanda ba san karatu da rubutu ba ba san ilimi ba kawai su yan goyon baya ne su yan naga ana yi ne mu je maraka illa amane guri suke da shi muna sa zuwa lokaci kaza mun zama kaza ko mun samu kaza da irin wannan wa inhum illa yazunnun yace ba komai suke a kai ba sai ɗan karan zato ta cikin waɗannan ayoyi guda hudu mun ɗauki na farko daga ciki kaɗai ita muke tattauna bayanai a kanta wanda sauran za mu bi su a hankali su ma sai mu zo mu fitar da abin da malamai suka ambata a karatukanmu da ya gabata malam ya bayyana mana irin muguwar aƙidan da yau ake son a shigo da ita cikin al'umma domin a ɓata nassoshin alkur'ani da hadisi kwata-kwata ai kun ji su ko to muna ci gaba da jin bayanan da shekul islam ahmad bin taimiyyat al-harrani a dimashki abul abbas yake mana ne sai lokaci ya ƙure mana a inda yake nasiha da jawo hankali da cewa lallai al'umma su faɗaƙo kuma su gane cewa suna da buƙatuwa zuwa ga abin da ya shafi manzanci shine risala suna da bukatan bayanin da annabawa za su yi masu sama da yadda suke bukatan abinci da iska da ruwa da yanayin rayuwa bukatan al'umma zuwa ga risala ya fi bukatuwan mara lafiya zuwa ga likita da kuma maganin da zai sha shi sa malai kawo mana ayan alkur'ani da ke cewa al'ummomin da suka gabata suka bijire ma annabawansu Allah maɗaukin sarki ya dammara su ya bi su ya mutsike su har ma sai Allah yake ma mutanen maka hannunka mai sanda da cewa kuna wucewa ta garuruwansu da aka ragargaza safe da yamma safiya da yammaci wannan bai ishe ku ya zame maku abin ɗaukan izina ba eh me yasa aka hallaka su <clears throat> wani laifi ne adawa suka yi ba saba manzanninsu ba samudawa fa mutanen annabi lut fa mutanen fir'auna fa mutanen annabi shu'aibu fa ba saba ma annabawa suka yi ba Allah ya laka su gaba daya to ku kuna tsammanin yau in kuka saba ma naku annabin kawai shi sai Allah ya baku eh yau fada al'umman duniya za su yi taron dangi su duka su juya baya su ce ba ruwansu da alkur'ani ko su bankara alkur'anin yabo ta hanya da ban saɓanin abin da Allah yake nufi da shi ko Allah zai hallaka duniya nan duka ba zai ba su duka kuma za ku zo ku ci Allah ya ce mu ai ibn taymiya yace ma'ana تمرون عليهم نهارا wa وبالليل kuna wucewa dare da rana safiya da yammaci ta garuruwansu domin mutanen jordan a yankin kasansu ne aka hallakar da mutanen annabi lot kuma suna wucewa diyaru samud da diyaru ad ga sauran kofafan garuruwansu nan ma har ma da sauran kayayyakin amfaninsu na gine-gine suna nan ba wanda yake taɓawa da tun da al'ummomi suna tsoron shiga irin waɗannan fagage ko kuma kufe na waɗanda Allah madaukin sarki ya hallakar kun banda a zamani irin na yau da turawa suke iya shiga wannan waje suke yin fina-finai kamar yadda muka ambata a baya amma kufe na diyar alulot wannan wajen yanzu rafi ne wajen baƙin ruwa ne a wajen ba ma mai iya shigan shi da za ka ɗibi ruwan wajen kana fama da cutan ƙarzuwa ko kirci ka zuba a jikinka nan take za ka an fahimci wannan da kyau ku shehu abubakar gumi har wajen yaji da ya ce wa ka kasirun fil kitabil aziz ire-iren wannan jan kunne da kuma nuni da hannunka mai sanda da Allah maɗaukin sarki yake ma al'umman musulmi da yawa yawan su Allah ya yi irin waɗannan maganganu cikin alkur'ani yukhbirullahu subhanahu an ihlakil mukhalifina lirrusul shekul islam ibn taimiya ya ce allah maɗaukin sarki yana ta ba da labarin yadda ya hallakar da waɗanda suka saba ma manzanninsu Allah bai ɗaga ma ɗaya daga sa ƙafa ba wane jati atba'il mursalina kuma Allah yana ba da labarin irin yadda yake kawo agajin gaugawa na tsiratar da waɗanda suka bi manzanni suka yi imani da abin da Allah yake so shi sa a yau in ka saba ko kai da kanka Allah maɗaukin sarki sai ya saukan maka da kunci da bai gaza da an hallakar da kai ba waɗanda kuma suke biyayya suka bi manzannin sai Allah maɗaukin sarki su kuma sai inganta al'amuransu wali hada yazkuru subhanahu fi surati shu'ara da wannan ne Allah maɗaukin sarki a cikin surati shu'ara ya bayyana mana Kistatu, Musa wa Ibrahima wa Nuh wa Ad wa Samud wa Lot wa Shu'aib a cikin surati shu'ara Allah madaukin sarki ya buɗe suran ne da bayani dangane da annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan da Allah ya ƙari bayyana mana gwagwarmayan da aka yi sai kuma yi bayanin annabi Ibrahim ya biyo baya da bayanin annabi Nuhu sai annabi Hud wanda aka tura ma Adawa sai annabi saleh da aka tura ma Samudawa sai annabi lot da aka tura ma kangararrun mutanen shi sai kuma annabi shu'aib haka Allah maɗaukin sarki ba mu labarin da awon waɗannan annabawa da kuma irin ɗauki ba daɗin da aka yi da annabawan da mutanen da ƙarshen yadda al'umman ƙarshensu ya zo domin Allah maɗaukin sarki bai bar su ba sai da ya sanya su a cikin tsanani ya matse su a cikin kunci Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ibn taymiya yace yazkuru li kulli nabiyyin ihlakahu li mukazzibihim Allah madaukin sarki ya rika ba mu labarin kowane annabi da irin yanda Allah ya hallaka waɗanda suka ƙaryata waɗannan annabawa wa najatil lahum wa li atba'ihim da kuma irin yanda Allah madaukin sarki ya tsiratar da su annabawan kuma ya tsiratar da waɗanda suka ba annabawan summa yahtimul qissa bi sannan sai Allah maɗaukin sarki ya kulle kissan da faɗin shi inna fi zalika la'ayatan duk wanda ya hallakar daga cikin al'ummomin ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya ce kun ga wannan to abin ɗaukan izina ne wa ma kana aksaruhum mu'minin amma abin da ke ci mafi yawancin mutane to ba sa yin imani da abin da Allah madaukakin sarki yake umarni inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka mabuwayi ne kuma mai jin kai ne fakatamal qissa bismayni kulura Allah madaukin sarki sai yake riba kowane kissa da sunaye guda biyu min asma'ihi daga cikin sunayen shi taqtadiha tilka sifa wanda su waɗannan sunaye na Allah to suna hukunta wannan siffa na aikin shi wa huwa al-azizur rahim al-izza shine fanta kama min a'da'ihi bi izzatihi saboda buwayar Allah sai ya dauki fansa ya halakar da makiyan shi wannan to buwaya ce da nuna isa wa anja rusulahu wa atba'ahum sai kuma Allah ya bada labarin ya tsiratar da manzannin shi da kuma mabiyansu wannan kuma biyar rahamatihi sakamakon rahaman shi ne wannan akwai aya irin aikin da kake yi yau na ƙaryata abin da Allah da manzan shi suke faɗa irinka sun yi haka ga annabawan da suka gabata kuma ya ce ya hallaka su wanda zai ce da shi ma a hallaka shi mana mai kake ci na maka na zuba mai naka na gaugawa su ma kafirin suna faɗin mata hazal wa'ad in kuntum sadiki kai alkawarin da ake mana za a halakar da mu mun ji shuru Allah ce ku haƙura tana nan tafi an gano wannan da kyau ko. kai su mutanen annabi hudu ma fa lokacin da suka ga hadarin azaba cewa suke haza aridun mumtsiruna wai hadarin nan ma ruwan sama za a yi mana don mu shakata Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi abinda kuke cewa yazo da gaugawa ne kun kosa kun gano wannan da kyau ko yan zanzarin azaba kenan cewa azaba ce marmaza ta zo aga ce abinda kuke gaugawan zuwan shi ne rihun fiha azabun azim iska ne dauke da wani irin azaba na bala'i azaba mai radadi azaba mai shiga jiki to dammiru miru kullu shay'in duk abin da wannan azaba ta fita ta kan shi to raga-raga take mashi ba da kan da take yi ba bi amri rabbi Allah kenan shi sa Allah ku yi hankali Allah madaukin sarki ya shiryar da mu mala yace war risalatu daruriyatun fi islahil abd fi ma'ashihi wa ma'adihi kun ga risala kun ga manzancin annabawa kun ga wannan saƙon da manzan Allah ya zo mana da shi to kowane bawa yana da buƙatan wannan saƙon domin ya gyara rayuwar shi na duniya da kuma rayuwar shi na lahira kisa duk abin da za ka yi a rayuwanka kaf sai ka tambaye manzan Allah ya ce ya saƙon Allah yake ya Allah yake so a bisa fahimtar annabi da sahabbai a komi za ka yi in ko ka ma abin da Allah madaukin sarki ya saukar ko to jiki magai Allah shi kyauta mala yace faka ma annahu la salaha lahu fi akhiratihi illa bi ittiba'ir risala kamar yanda ya zama ba ta yanda za a yi bawa ya samu tsira a ranar gobe kiyama sai fa in ya bi risala in dai bai bi risala ba to ya kade faka zalika la salaha lahu fi ma'ashihi haka ba yanda za a yi bawa ya samu aminci ya samu kintsuwa da nagarta a rayuwan shi ta nan wa duniyahu kuma duniyan shi ta kyau illa bitti ba'in risala sai ya manzanci kenan waɗannan da suke kururuwan cewa su ne masu fahimta su ne masu tsari su ne wanda za su nuna yadda za a yi addini da yadda za a fassara naski da yadda za a fahimci naski ba malaman farko ba so suke su kai ku zuwa ga azabar Allah da kuma hallaka an gano wannan da kyau ku mu ba ta da za mu bi su to shine ce fa innal insana mutarrun ila shar'i kun ga dan adam yana da matukan bukata zuwa ga shari'a fa innahu baina harakataini harakatun yajlubu biha ma yanfa'uhu ita risala haraka ce ɗaya daga cikin harkoki guda biyu wanda harka na farko shine wanda zai jawo maka abin da zai amfanar da kai wa harakatun tadfa'u biha ma ruhu da kuma tana tunkuɗe mai abin da zai cutar da shi ita risala haka take in ka bi Allah a bisa fahimtar annabi da sahabbai to za su jawo maka abin da zai amfanar da kai duniya da lahira kana saba ma wannan to ka shiga uku shi kuma in ka bi zai tunkuɗe maka abin da zai cutar da kai duniya da lahira wa shar'u malam ibnu taymiya yace kun ga shari'ar Allah huwa nuru ita ce haske allazi bay allazi yubayyinu ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu wannan hasken na shari'a ita ce za ta bayyana ma abin da zai amfanar da kai kuma ta bayyana ma abin da zai cutar da kai to yanzu in baka san shari'ar ba ya za ka gane abin da zai amfanar da kai ya za ka fahimci abin da zai cutar da kai ta ina za ka gane kuma ta ina za ka fara eh za ka ce maka aika bar shari'a ka bi kanka wa shar'u nurun lahi fi ardihi mala ya ce shari'a dai to haske ne na Allah maɗaukin sarki da yake saukarwa a bayan ƙasa wa adluhu bayna ibadihi kuma adalcin Allah ne da jinkan Allah da yake saukarwa tsakanin bayan shi wa hisnu alladhi man dakhalahu kana aminan kuma shari'ar Allah kaman ka ce wani ganuwa ne ko badala ga duk wanda ya shiga wannan ganuwa ko badala to ya zama amintaccen da Allah zai amintar da shi duniya da lahira Allah ka sa da rabon mu ciki وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس malai ce kar ku tsaya ko ku fahimci wai shari'a shine ka gano abin da zai amfanar da kai da abin da zai cutar da kai ta hanyar taɓawa, ko ta hanyar gani da ido ko ta hanyar ji da kunne ko ta hanyar kasin shi ba da wannan senses ɗin ne ake gano abin da zai amfanar da kai ko abin da zai cutar da kai ba fa inna zalika ya hasilu lil hayawanat saboda gano irin waɗannan abubuwan har dabbobi ma suna yi kun gane in wai ka gano abin da zai amfani da kai ko ya cutar da kai a wannan rayuwa na duniya ne bilhis to ai da kai da dabba tafiyan ku ɗaya duk jam'iyyan ku ɗaya al'ujum dabban da ma ba ta magana fa innal himara wal jamala yumayyizu ma yumayyizu baina sha'iri wa turab ai jaki kare san babu halitta da Allah madaukin sarki yake buga misali mummuna da shi irin jaki ko to to jaki da yake ji da gani yana iya bambance tsakanin me sha'ir da me da ƙasa yana iya gane tsakanin tsakuwa da tsaba kuma ka gwada ka gani yanzu ka je ka zuba ma akuya mai yashi ka miƙa mata za ta ci ka zuba dawon ka ka miƙa mata ku gane kallon waɗannan abubuwan dabbobi na iya ware wannan ai mu wanzu mun ƙarfi mun waye mun gano kaza ai akuya mata tana yin ƙarfi da gano wannan ne amma ka iya gane ma ya zurruka fi ma'ashika wa ma'adika shine abin da shari'a take yi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala yace bal tamiz bainal af'al allati tadurru fa'iluha fi ma'ashihi wa ma'adihi ai abin da ake nufi da shari'a shine matatan da ke tantance ma tsakanin ayyukan da za su cutar da mai aikata su a wannan rayuwa na duniya da kuma rayuwa na lahira ka nafil iman ai yanzu amfanar wanda imani yake ba ba za ka yi gaji shi ba zai amfani da kai a rayuwanka na duniya ne da kuma rayuwanka na me na lahira wat tauhid da abin da ya shafi ilimin tauhidi da aiki da tauhidin wal adl da kuma adalci wal bir da biyayyen Allah wat tasadduq wal ihsan wal amana wal ifa wal shaja'a gazgata Allah gazgata manzan Allah ihsani wajen ibada kyautata ma bayi kiyaye amana kamewa mutum ya zo mutumin kirki wa shaja'a da ko mutum ya zama jarumi a wajen bin Allah wal hilm da kuma dangana da haƙure wasabar sabar wal amr bil ma'arufi wal nahy anil munkar da kuma jajircewa wajen umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna wasilatul arhami da kuma sadar da zumunta wa birrul walidaini da kuma yi iyaye biyayya wal ihsani ilal mamalik da kuma kyautata ma bayi ko kyautata ma duk wani wanda yake kwaduguwa ƙarƙashinka wal jar da kula da haƙƙin makoci wa ada'il huquqi da ƙoƙarin ba mai haƙƙi haƙƙin shi a fan da ya dace wa ikhlasul amalu lillah da kuma tsargake aiki don Allah Wata Wakulu alaihi da kuma dogaro ga Allah ana bihi da neman taimakon Allah warida bi mawaƙil ƙadaru bihi da kuma yarda da abin da ƙaddara ta hukunta slimi li hukumihi da kuma sallama ma hukuncin Allah walin qiyadu li amrihi da kuma jayiwa zuwa ga umarnin Allah wa muwalati auliyaihi da jibintan masoya Allah wa mu'adatu a'daihi da yin gaba da yin barambaran da makiya Allah wa khashyatihi fil ghaibi wa shahada da kuma tsoron Allah madaukin sarki Fai da boye wattaqawa ilaihi bi ada'i fara'idihi da kuma yi ma Allah madaukin sarki takawa ta hanyar aiwatar da abin da ya farlanta wajtinabi maharimihi da kuma nisantan abubuwan da Allah ya haramta wahtisa da sawab da kuma aiki da neman yaddan Allah da neman lada wajen Allah wa indahu wa tasdiquhu wa tasdiqu rusulihi fi kulli ma akhbaru bihi da gazgata Allah sannan da gazgata manzannin Allah kafdinsu akan duk abin da suka faɗi wa ta'atihi fi kulli ma umiru bihi da yi ma annabawan Allah biyayya cikin duk abin da suke umarni mimma huwa naf'un wa salahun lil abdi fi dunyahu wa akhirata wanda wannan amfani ga bawa ne da zai amfani da shi duniya da lahirin shi wa fi diddi zalika shaqawatuhu kishiyan waɗannan abubuwan da muka ambata to tsiya ne da zai kai zuwa ga bawa wa mudarratuhu fi duniyahu wa akhiratahu sannan kuma zai cuti duniya da lahira yanzu waɗannan abubuwan da muka ambata in babu risalan manzanni don Allah akwai wani wayewa da gogewa da tunani da hangen nesa da ya samu maka waɗannan abubuwan ka kaddara ma manzan Allah da ya zo da alkur'ani bai bayanin komi ba sai waɗannan wannan ba ilimi ba ne wannan ba cigaba ba ne wannan ba wayewa ba ne wannan ba kawai mun karanta ne mun fassara da kowane ɗaya za mu ɗauka a ce za a yi sharhi sai an kwashe sama da minti talatin arba'in da biyar ana bayani ba a gama ba a yi maka bayan dangane na ƙul iman menene imani mai rukunin imani matakan imani sharuɗan imani mai ke warware imani sannan menene amfanin da imani yake maka rasa shi kuma wani cutarwa yake kaiwa zuwa gare ka kowane ɗaya cikin wannan da aka ambata tauhidi adalu birru tasdiku والإهسان والأمانة والإفة والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإهسان إلى المماليك والجار وأداء الحقوق وإخلاص الأمل لله والتوكل عليه والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والانقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وخشيته fil gaib wa shahada wa taqwa ilayhi bi ada'i fara'idihi wa ijtinabi maharimihi wa ihtisabi thawab inda wa tasdiquhu wa tasdiqu rusulihi fi kulli akhbaru bihi wa ta'atihi fi kulli ma umiru bihi mimma huwa naf'un wa salahun lil ab hace kowanne a ne bayani irin na imanin can sai kowanne an yi bayani sama da awa uku ina gaya muku kuma wannan ilimin annabawa ne suka zo da shi su suka karantar da al'umma ka ce wai baka bukatan bayanin annabawa to bukatan bayanuwa yake bukata tikari ya tsaya gabanka a aje maganan Allah ana bin nashi a aje na manzan Allah ana bin nashi a aje na malaman farko ana bin nashi anya wannan zai yiwu nan ba zai yiwu ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shine sai mala yake cewa walaular risala ba dan akwai saƙonnin da annabawan Allah suka zo da shi daga wajen Allah ba lam yahtadil aqlu illa ila tafasilun nafi'i wadh-dhar ba ta yanda za ya hankalin mai hankali ya iya tantance mai al'amara masu amfani da ko masu cutarwa fil ma'ash wal ma'ad a duniya da lahira hankalinka ba zai gano maka wannan ba sai da risala faman azlamu faman a'azamu na'amin lahi ala ibadihi to kun ga mafi girman ni'imar Allah ga bayin shi wa ashrafun minna alaihim kuma mafi girman baiwa da Allah ya ma bayi an arsala ilaihim rusulahu shine ya yi komas da manzanninsu ba ganin kafiri na dukan uwashi kafin na dukan uban shi me yasa adamin risala ba ganin kafiri na zina da yashi katira na zina da ɗanta ba ka ganin wa na zina da ƙanwon shi ya na zina da ƙaninta me yasa adamin risala suna cin naman kare suna cin naman alade suna cin naman muka iri-iri na biri me ya haifar da wannan adamin risala shi za lokacin da aka zo da bayanin cutan ebola na ce me ya haɗa musulmi da cutan ebola an ce cin bushmeat me romu da wani bushmeat kuma na cin bushmeat ne na romu da shi jawabin gano wannan da ke ku sai a cewa a rika wanke hannu kai ne za gaya ba wanke hannu kai da ke wanke hannu so biyar wajen sallah a yi in za ka ci abinci ka wanke hannu in ka gama ka wanke hannu sai da ji a gaya ma arna waɗanda ba su da risala amma mu muna da risala wannan matsalan ba namu ba ne an gane akwai lokacin da suke bincike suke cewa ai mutumin da aka yi mai kaciya yakan daɗe bai kamu da cutan kanjamau ba akan wanda shi bai da kaciya na ce wannan zai wuce ga ma 'yan uwanku kafirai mu dama mu manzan Allah ya zo mana da risala ai suka ce ba sai an ba yaro nonon uwar shi ba mu risala ya zo mana da ba na yaro mai nonon uwa ta yi har ma yadda nonon yake sai da ƙur'ani ya gaya mana duk abin da aka faɗa gaba ɗaya mu muna da risala an gano wannan da ke hukun dole mu gode ma Allah Allah ya tsare mana imanin mu shine sai yake cewa wa anzala alaihim kutubahu kuma Allah ya saukar masu littafan shi wa bayyana lahum siratal mustaqim kuma ya bayyana ma bayi hanya madaidaiciya walaula zalika lakanu bi manzilatil an'ami wal baha'im wallahi ba dan risala ba ko da mutane sun zama matsayin dabbobi kawai da karen shi da shi tafiyansa ɗaya shi za sai ga kafiri karen shi na lafan bakin shi haka kaga da yana da risala da sai ga kofin shi ma da karen ya sha ruwa sai an wanke su bakwai ulahunna bittara jama kun gano wannan da ku amma adamin risala fa yana cin wannan bala'in Allah madaukin sarki ya kiyaye bal asharru halan minha kai kafiri da bai da risala ko to ya fi dabba ma shiga munin hali faman ƙabilar risalatallahi duk wanda ya karɓi saƙon Allah daga hannun manzanni wasta kama alaiha kuma ya daidaita kan risalan fa huwa min khairul bariya wanda yana daga cikin mafi alkhairin bayan Allah baki ɗaya wa man raddaha wanda ya watsi da risala kuwa wa kharaja anha yema risala Fa huwa min sharril bariya wanda yana daga cikin sharrul bariya wa aswahu halan min al-kalbi wal khinziri kuma irin wannan gara kare da alada da shi wal hayawanati wal hayawa wal hayawanil bahim da kuma sauran dabbobi irin su biri kun gane da sauran su tunku gara ɗayar masar da zomo ma da shi na gaya muku duk wanda bai da risala aga zaga yana da biya gashin kebeber kebeber bai da wani tsari ba ku gajiya da yake mai tuka motan irin waɗannan ba ne yaya motan ta yi ta tangaɗi amma yau kuma wanda yake tuka ta da yake shi kuma ma'abocin risala ne ya ka gani kuna gano wannan da kyau ko ai dole da bambanci Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce wa fis sahih min hadith abi musa radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشكم بخاري حديث دا أبو موسى الأشعري يرويته دا النبي يشي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم kunga misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na shirya da ilimi ka matsalar asaba ardan kamar ruwan sama ne da ya sauka a wata ƙasa fakanar min ha ta'ifa sai zama ƙasan nan kashi-kashi iri-iri ce ƙabilatil ma da aka saukar da ruwan sai ruwan ya sauka a kan ƙasan ƙasan ta ansa ruwan fa'ambatatil kala'a sai ya zama ƙasan da ta anshi ruwa ta sha sai da fitar da tsirrai ciyayi wal'ushibal kasira da ciyayi masu yawa wa kana min ha a jadib a wannan yanki na ƙasa akwai ƙoramai da kududdufai da rafuka da koguna da tekuna amsaka tilma irin waɗannan wajeje sai suka riƙe ruwan suka tara shi fana fa'allahu bi hannas Allah ya amfanar da mutane wannan ruwa fa sharibu minha suka sha suka sha da dabbobinsu wantafa'u suka amfana wa zara'o suka yi noman rani wa asaba ta'ifatan minha ukhra sai ruwan kuma ya sauka ga wasu mutanen da ko wata kasan da inna ma hiya qi'an wajen fako ne la tumsiku ma'an wannan waje bai rike ruwa wala tumbitu kala'a bai fitar da ciyaye fazalika masalu man faqa man faqaha fi dinillahi ta'ala wannan shine misalin wanda ya fahimci sakon Allah littafin Allah sai je makaranta ya zauna gaban malamai aka karanta mai ya ji ya fahimta wanda ma zai ji iri biyu ne wanda ya ji ya kiyaye ya yi aiki da shi ya karantar shine kasan farko shine kasan ta sha ta amfana ta fitar da ciyayi aka amfana ka zama haka kashi na biyu shi kuma ƙasan da ta zo sai ta tara sai wasu suka amfana kar ya zama kai da karatu amma wasu da amfani kun gano wannan kuma karka yadda amfanin duniya amfanin nan kusa shi kake nema in kai wasa sai ka je lahira ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha ka shiga uku a yau fa zauna azabal huni Allah ya sauwaka kashi na uku su ne wanda su kuma gaba ɗaya ma ba su damu ba harkan duniya su kawai suke yi kun gano wannan da kyau ku ya kulo na waye ta matta'una su ‘yan a sha'a more ne kama ta kulul an'am kama yadda awaki da timaki da bere da aladu su ma suke haka sai ce irin waɗannan fannaru masa wallahun wuta Allah zai sa su an gano wannan da kyau ku Allah shi kyauta wani fa'a ma ba asanin lahu bihi ya amfana da abin da Allah ya aiko ni da shi fa'alima ya ilimi wa allama ya karantar wa matsalu mallamiyar fa'abi zalikan ra'asan misalin shi kuma wanda ana yi ba abin da ya dame shi so ma yake a bari zai bi ji daɗi ku gano wannan da kyau ku Wa walam yaqbal hudalla irin wannan shi ne annabi ya ce bai karɓi shiriyar Allah ba allazi ursulti bihi wanda aka aiko ni da shi tab akwai magana kenan an gano wannan shi sa kowa ya kokari ya bincike kanshi wannan hadisin a wani bangare kake yace muttafaqun ala sihhati duk malaman hadisi sun ji hadisi ne ingantacce kare da karo yana cikin sahih al-bukhari Ne matsayinka dangane da ilimin addinin Allah eh <laughs> Allah ya kiyaye amma ita lahiran na an kusan hura ƙahuwa yi kai ne kike ganin nesa take innahum yarawnahu wa narahu kusa take gano wannan daga ran da mala'ika ya ritsa ka ai kiyama ta gama tsayawa ai gano wannan ne kyau ku wallahi da ka mige gaba kana wannan shiriritan da kake yanzu ko to ina gaya maka ya fi maka sauƙi ka shiga ɗakinka cikin dare ka mai da ƙofa ka kulle kana ga ka ga ɗan boko haram ya tara bakin ƙofan da bindigin shi gadonka kuma ya ce kwanta kuma ya ɗana bom kana wai ga ka kalli windo sai ga ga bakin maciji ya haka ka yunkura za ka je ka shige waɗaka ga zaki a bakin yana ka je wancan lungun za ka rakube ga kada ya buɗe baki which yudi you eh ihu za ka yi wanne za ka yi a ciki wanne kuma kalamar shahada dogogon <coughs> ji jama kalmar shahada ta kare ku to wallahi wannan wasan yara ne diga da a ce malakul moti ritsa ka kana cikin halin da kake ciki ka san Allah kaga waɗannan na rantse da Allah akwai yiwon ka tsira wallahi akwai wallahi akwai amma malakul mauti na durowa hmm. ai magana ya ƙari wallahi magana ya ƙari kai hankali kuma zai zo kuma ita mutuwa ai ba ta taron sai da ciwo ku? ita kuma ba taron ta lafiya ba kana lafiya ba ka lafiya ba ruwanta tsoho ne yaro ne jariri ina ruwan shi kuma wallah za ta zo kaga dai waɗannan su ne rukunan a mutu ko Allah shi lillahi falhamdulillahi alladhi arsala ilayna rasulan min anfusina mun gode ma Allah da ya aiko mana manzo dan cikin mu tilo alaina ayatillah wanda yake karanta mana ayoyin Allah wa yuzakkina yake tsarkake mu wa yuallimuna alkitaba wal hikma yake karantar da mu alqur'ani da sunna wa in kunna min qablu lafi dalalil mubin kafin zuwan manzan ba ma kan shirya muna kan bata ne wacce take a fili wa duniya kulluha mal'unatun duniya kaf inanniya ne gidajenta rafukanta filayenta dukiyoyi da komai na duniya tsinanne ne mal'unun mafiha abin da ke ciki tsinanne ne da kowa da kowa illa ma ashraqat alaihi shamsur risala sai abinda haske na risala ya haska shi shi kadai ne ba tsinanne ba wa assasa bunyanuhu alaiha kuma aka gina aka assasa ginin ko menene a duniyar na kan hasken risala wannan shi kadai ne ba tsinanne ba wala baqa'a li ahli al-ardi babu wanzuwa ga waɗanda suke rayuwa a duniya illa ma damar asarar risala maujudatun fihim wallahi sai inda ya zama gurbin risala yana tare da su kun gane mutanen duniya ba su da lamini da bizan su zauna lafiya lau a duniyan nan kaɗinsu sai inda ya zama akwai asarar risala fa'iza darasat asarar rusul idan guraben manzanni ya watsi min al'arda a bayan ƙasa aka yi watsi da alkur'ani da sunna aka bar shiryan annabawa wan mahat bil kulliya aka nema aka rasa kharaballahu al'alam ulwi was sufuli Allah madaukin sarki zai dargaza sama zai ragargaje ƙasa wa aqamal qiyama kuma zai tsaya tashin alkiyama duk wannan wa'azin ibnu taymiya ne bai yake mana walaisar hajatu a halar ardi ilar rusuli ka hajatihim ilar shamsu wal kai bukatan fa da 'yan duniya mutane suke yi dangane da risala zuwa ga manzanni ba fa bukata ne kamar yadda suke bukatar rana da wata warriyah da iska wal da ruwan sama ba wala ka hajatul insani ila hayatihi ba kowa kamar yadda ɗan ada yake da bukata ne zuwa ga rayuwar shi ba walaka ka hajatul aini ila dawiha ba kuma kamar yadda mutum yake da bukatan hasken ganin idan shi ba wal jismi ila ta'ami wa sharab ko kuma kamar yadda gangan jikinka yake da bukata zuwa ga abinci da abin sha ba bal a'azamu min zalika wa ashaddu haja min kulli ma yaqdiru wa yakhthuru bil bal kun gane bal zama min zalika buƙatan ɗan adam zuwa ga risala ya fi buƙatan jiki dangane da abinci da duk abin da aka faɗi min kullu ma ga duk abin da ɗan adam yake ya kaddarawa wa ya bil bal kuma yake iya hasasowa a zuciyar shi farusul wasa'itun bainan lahi wa bainan halkihi kun ga manzanni su ne 'yan tsaka-tsakiya tsakanin bawa da ko mahalicin shi fi amrihi wa nahaihi wanda suke zuwa suke bayanin abin da Allah ya yi umarni da kuma abin da Allah ya hana wa humus sufara su manzanni su ne ‘yan kaiwa da komowa huwa huwa baina ibadihi tsakanin Allah da bayan shi wa kana khatamahum wa sayyiduhum wa akramahum ala rabbihi muhammadu bunu abdullah cikamakin annabawa shugaban annabawa wanda ya fi su matsayi wajen Allah shine annabi Muhammad ɗan Abdullahi baban fati angon ai an gano wannan an so ko an ƙi dole sai suna da wannan matsayin da ƴarka, da uwarka ba wacce suka isa a ce manzan Allah ubanta ne sai Fatima kuma duk yadda ka ɗaga matsayin uwarka ba za ka ce matan annaba a ba dole sai aisha yar abubakar wa hasudu duha ya ƙoli ya ayyuhan nas innama ana rahmatan muhudatun annabi ya ce ku tsaya jama'a ku ji innama ana rahmatan muhudatan ni baiwa ne da Allah madaukin sarki ya muku wa ta'ala Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin alamin kai manzon Allah jin kai ne Allah ya aiko ga zuwa ga bayi wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi inna allaha nazara ila ahli al-ardi ai Allah ya kalli mutanen duniya ne fa maqatahum ya fushi da su an raba arabahum wa ajmahum larabawansu da bai bayinsu illa baqaya min ahli al-kitab sai ‘yan kaɗan daga cin ahal kitabe da suke makale da littafin Allah wa hazal maqatu kana li adami hidayatihim rusul wannan fushin da Allah ya yi masu ya yi da mutanen duniya saboda sun isa shiryu da shiryen mai manzannin Allah wannan bayani duka ya zo a cikin littafin fatawa na ibn Taimiyya a mujalladi na sha tara, tun daga shafi na da uku. zuwa shafi na ɗari da ɗaya an gano wannan da kyau ku shi ne abinda muke karanta tun sati uku da suka wuce ku Allah ya sa mu dace wani zalika kana man ya aru da aladinin la kun ga duk wanda yake tunkaran addinin Allah wa ya hakumu ayyu shay'in akhar ya rika hukunta wani abu daban ya kauda kai ya aru ya kauda kai game da abin da Allah ya ce shi ya zo da wani tsari daga wajen shi daga tunanin shi fa inna ma huwa muttaba'un li hawahu wannan ku kwantar da hankalinku mai bin son zuciyar shi qala subhanahu Allah ya ce fa in lam yastajibu laka in sun yi tawaye ba su ansa maka ba anna ma yattabi'una ahwa'ahum karabu da su suna bin son zuciyarsu ikon Allah a zamanin annabi Allah bai na haƙurtar da annabi ne a cikin wannan ayar waɗanda annabi yake ma wa'azi kuma yake son su zama tare da shi suka bijire sai Allah ya ce rabu da su kawai suna bin ra'ayoyinsu da son zuciyarsu ne sai ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah kai ko ka san batacce batacce shine wanda yake bin abin da ran shi riya mai 'yan ra'ayi 'yan tunani mu za mu bi abin da muka dama ne ba wani shirya daga Allah an katsar da shi kace zo abin da kace kana din kana da aya kowa disu? ya ce an ce mai ne wannan shi ne sahibu hawa batacce ne inna Allah halaye yahdi al-qawma Allah maɗaukin sarki baya shiryar da azzaliman bayi aya ta hamsin cikin sotul kasar. yani la ahadun adallu mimman ittaba'a hawahu babu batacce irin wanda yake bin son zuciya yake bin ra'ayi yake bin tunani da abin da ya tsara a ran shi yana ganin wannan shine daidai kuma yana ganin duk abin da aka bi ba abin da ya tsara ba bayan da za a yi wannan abin ya zama daidai ko wannan abin ya zama shirya Allah madaukin sarki ya kiyaye subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum